Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce batun hana yaduwar faɗan Isra'ila da Hamas shi ne ya zamanto babban jigo a tattaunawar da suka yi da Firayim Ministan Isra'ilan Benjamin Netanyahu da majalisar da ƙasar ta kafa a Tel Aviv don kula da sha'anin yaƙi. Bayan tattaunawar Blinken ya faɗa manema labarai matakan da ya zama dole a ɗauka. domin ganin an kauce akwai irin harin da mayakan hamas ka kai a ranar bakwai ga watan oktoba a kuma tabbatar da kyautatuwar makomar al'ummomin isra'ila da falastinu ƙungiyar hamas da amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda ta yi garkuwa da yahudawa 230 ta kuma halaka 1,400 a harin da ta kai bilinkin ya kuma nanata goyon bayan amurka ga isra'ila na ɗaukan matakan kare kanta amma kuma ya ji hankalin hukumomin ƙasar da kare fararen hula a yankin na gaza We need to do more to protect Palestinian civilians. Blinken ke ne ke cewa akwai bukatar a kare rayukan Falastina fararen hula. Mun bayyana cewa yayin da Isra'ila take kare kanta a yakin da take yi na kawar da mayakan Hamas, yadda take gudanar da wannan mataki na da mahimmanci. Daruruwan dubban falasɗinawa ne suka rasa gidajensu sanadiyar hare-haren saman da Isra'ila take kaiwa kan Hamas a martanin harin da ta kaiwa Isra'ilan. Ma'aikatan lafiya a yankin Gaza da Hamas ke iko da shi. ta faɗa a ranar alhamis cewa adadin mutanen da suka mutu ya haura dubu tara shugaban hezbollah hassan nasrallah ya ce zaratan mayakansa na fafatawa da isra'ila akan iyakar lebanon da isra'ila a wani mataki da ba taba gani ba yana mai barazanar yiwuwar kazancewar faɗan yayin da rikicin isra'ila da hamas yake cika makonni hudu da barkewa nasrallah ya bayyana hakan ne a wani jawabi da ya yi ta kafar talabijin a ranar juma'a wanda shine karo na farko da ya magana tun bayan barkewar rikicin isra'ila da hamas sanadiyar mummunan harin da hamas din ta kai a ranar bakwai ga watan oktoba sai dai jawabin nasa bai kai ga bayyana cewa ko mayakan nasa za su shiga faɗan gadan-gadan ba amma ya ce hezbollah wacce kawace ga mayakan hamas da ke mulkar yankin gaza ba ta tsoron gargaɗin da amurka ta yi cewa kada kowa ya shiga faɗan yana mai cewa mayakansa a shirye suke su duba kowane zaɓi da ke gabansu kuma su yi amfani da shi a duk lokacin da suke so wasu mahara dauke da muggan makamai sun kai wa ayarin motocin dakarun kasar pakistan harin kwantan bauna inda suka kashe sojoji goma sha hudu a kudu maso yammacin lardin balochistan a ranar juma'a wani hari na ɗaya daga cikin munanan hare-haren da ƙasar ta pakistan ta gani cikin 'yan shekarun nan a gundumar gwadar da china take kula da wata tashar jiragen ruwa a tekun arabiya rundunar dakarun pakistan ta tabbatar da aukuwar wannan lamari tana mai cewa za ta bankaɗo waɗanda ke da hannu a harin na kwantan ɓauna rundunar ta kuma ce an kai mata harin ne yayin da ayarinta ke tafiya a tsakanin garuruwan fasni da urmara firaministan rikon kwarewar pakistan anwarul haqqal kakar ya yi allah wade da harin wanda ya kwatanta a matsayin na ta'addanci tare da jajantawa iyalan sojoji goma sha hudu da aka kashe babu dai wata kungiya da ta ɗauki alhakin wannan hari amma ana zargin mayakan kabilar baloch waɗanda aka san su da kai ire-iren waɗannan hare-hare a yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ministan tsaron ƙasar canada bill blair ya ce ciki china bayan da wani jirgin yakin china ya kusanci wani jirgin saman canada da ke sintiri a yankin tekun pacific yana mai cewa wannan shine karo na biyu da china take yin hakan cikin makonni biyu yayin wani taron manema labarai a ranar juma'a blair ya ce a ranar 29 ga watan oktoba sau biyu jirgin yakin channel ya kusanci wani jirgin kanada mai saukar ungulu a kusa da tsibiran da ake kira paracel a yankin tekun kudancin china duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa yankin kudu maso gabashin Najeriya domin jin irin gwagwagwa da jami'an tsaron ƙasar ke yi da 'yan awaren Biafra da ke rajin ɓallewa daga Najeriya. Toma A baya bayan nan 'yan tsirarin 'yan awaren yankin biafra da ke kokarin ballewa daga najeriya na kara zafa kai har-haransu a kan jami'an tsaro a kan haka wakilin mu a yankin niger delta lamido abubakar sokoto ya tattauna da kwamishinan 'yan sanda na jihar imo to a garken allah kafin ma mu je wurin labaran da muka samu shine yaran mu suna patrol local government da ke ce ma ihime banu motoci guda biyu to suna cikin aiki sai wani mai mashin ya zo ya iske su ce musu ga wasu nan ga wasu nan sa su kona wani gidan mai to sai suka fara tafiyansu zuwa can don su je su tsare kayan mutane to suna cikin tafiya akwai inda babu kyau a cikin a wannan hanyar to ashe wayannan ya'yan banzan suna ga sun musu kwantan bauna a gefe cikin daji da kuma akwai wani rogo na wurin suna isa daidai na wurin nan dole ka rage tafiya nan da nan sai suka aka buɗe musu wuta da wanda aka ba da wanda a baya to a irin wannan halin to sai dai fa abin da Allah ya yi to kaga abin da ya horu amma a cikin wannan wutan an kashe mana ɗan sanda guda an kashe ndla guda biyu an kashe muna an kashe mana an kashe mana air force guda an kashe na jin duka dai mutane guda biyar aka kashe eh, dan sanda guda ah, ndla guda biyu kaga uku kenan ah, air force guda civil defense guda guda biyar kenan aka kashe a jiya din damin ya hau sai kuma suka cinna ma motocin wuta abin da ya horu kenan jiya to akwai rahotanni da muke samu a sassa daban-daban na kafafen labarai da ke cewa akwai jami'an soja kusan takwas da suka rasa rayukansu a wannan kamar kuna da wannan labarin <laughs> ba mu da wannan labarin ai mun je wurin mu kuma muka kwaso ga waki kuma mun san guda nawa ne kuma ba su wuce guda biyar ɗaya motar na da mutane bakwai ɗaya motar kuma na da mutane shida to mutane biyar suka mutu sannan kuma muna da guda takwas raye akwai dai wanda suka ji ciwo kuma duk mun ɗebo su je zuwa asibiti turan ka ya matsayin ku na jagororin tsaro kamar ni kuke ganin haddasa wannan jihar imo an samu saukin hare-hare ganin shi ga zaben gwamna na da karasowa eh, me binciken ku ya nuna muku waɗannan hare-hare na baya-bayan nan wato ka san yadda tun ma yadda shi gwamna ya saba faɗi cewa wannan abin fata wuce gaban batun biyafara ko batun ipop mu dai a ganin mu dai akwai hannayen wasu wanda kila suke adawa da gwamnati su suke ingiza wayan abubuwan su faru kamar can baya wayan abubuwan ba tashi faruwa ba sai da zabe da ta yi kusa to kuma kaga nan nan da yan kwanaki ne ko za a ce wani za a fara zaɓen kuma na zaben ita zaben shi gwamna a nan jiha to kaga sun fara to amma allah yadda tunda dai Allah ba na mutum ɗaya bane don a baya ma wayan da muka kama za ka ga su da guraye da abubuwa kala-kala a jiki to nasu yanayin roƙon Allah kenan to tunda dai ba mutum ɗaya da Allah ba a kaga mu ma za mu roƙi Allah Allah ya kawo mana sauki. To ranka da karshe yanzu menene rundunar 'yan sandan jihar Imo ke yi ganin an kama waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. To a yanzu haka yadda nake muna da kai muna da muna da sospe guda biyu a hannu mun kamo shi har bindiga guda to zuma nan da ma bincike in allah da kuma za mu ci ma nasara to da karshe wani haɗin kai kuke so al'ummar jihar imo su ba ku jihar imo ta kai ga ƙara samun zaman lafiya duk da cewa ga zaɓe na wato daɗa ƙarasowa tare da bada rahotanni kan abubuwan da ka faruwa a sassa daban-daban na jihar imo domin kawo muku sauƙin aiki to mu dai a kowane lokaci wato mukan ba mutane shawara in suka ga miyagun mutane kamata ya su shi su faɗa mana kuma ma da lambobin da muke bayarwa duk muddin in ka iske wani na aikata laifi ko kuma ka suka ba mu bayanin cewa wani abu na horo a wuri kana iya kiran mu a wannan lamban ba shi ka faɗa mana masu nan ko kuma ga inda kake ba to ina jin da mutanen imo za su haɗa kai to ina jin fa da ya shi mana ba mu kaɗai ma har su kansu in an ce mutum ya ce yana neman a bashi nashi incin kansa to sai ya gama kashe mutanen kasar ne kafin ya samu incin kansa ai akwai hanyoyi iri-iri da ake bi kafin mutum ya samu incin kansa ba shi ka kashe duk jama'an naka ba yanzu ba 'yan sanda ɗaya suke kashe ko kuma sauran jami'in tsaro ba har kansu ma kashewa suke to me amfanin haka babu saboda haka ina jin da dai su manyan nasu su musu magana in suna iya haɗa kansu su haɗa kuma wannan ana jawo ra'ayin shugabannin namu da cewan ya kamata a ce shi wannan ɗan iskan da a finland mai ake ce mishi eh, simo ekwa duk yadda za a yi a jawo ɗan iska zuwa ƙasar nan ya zo ya faɗa mana abin da ya sa ke irin wani abubuwa a can to da ya fi na ila za samu sauki amma mu dan iska kawai ka zo na can kawai ka tura saƙo a social media kuma <laughs> a bi dokansa to kaga saboda haka ni dai shawara na kenan a gefe guda kuma ita ma rundunar sojojin saman najeriya ta buɗe wuta a maɓoyar 'yan ta'addan a jihohin imo da anambara kuma kakakin hedikwatar rundunar sojin saman najeriya air komodo edward gabquet ya mun karin bayani to kasan sojojin najeriya sun ci gaba da haɗa kai akan eh, tabbatar da cewa wanda suke so su raba mu a wannan kasan ba za su samu nasara ba eh, domin haka an ci gaba da tabbatar cewa ana kai masu hari kuma a tabbatar cewa ba su samu daman raba mutanenmu ba abin da ya faru kenan a wayannan wuraren a anambra da imo state a can southeast nigeria ana ta tara intelligence kuma an zan tabbatar cewa wayannan mutanen sun ga sun shirya su kai hari ma sojojinmu da mutanen da suna tafiya tafiye a cikin business su to da aka ji eh, wannan intelligence ɗin sai aka ba da izini a je a kai musu hari eh, abin da ya faru kenan aka kai musu hari a wani wuri ana kiranta usumugu a cikin jeji inda suke tara makaminsu a nambra state da wani wuri kuma ana kiranta aku ihube a imo state duk wannan harin an kai musu jiya ne da aka gama daga anambra sai aka je imo state kuma <clears throat> da yadda allah <clears throat> an samu nasara mu aikinmu shine nigeria ta ci gaba ta zama kasa daya kuma kowaye da ya gan kamar shi zai zai dinga tafiya ya dinga kashe mutane ya hana su fitawa su je kasuwa ba za mu bar wannan mutanen ba mu dai muna so najeriya ta ci gaba da cin gaba mutanenmu su samu izinin su je kasuwa su yara su je makaranta kowa ya ji aikin shi ba tare da wani zai hana shi ba abin da ya sa aka ba da wani izinin a tabbatar cewa wannan mutanen ba su ci gaba da kashe mutane ba ba su ci gaba da bombing police stations ba ba su ci gaba da kashe sojojin ba so abinda ya sa shi chief of air staff chief of defense staff chief of army staff chief of naval staff duk suna hada kai su tabbatar cewa wannan mutane ba su samu nasara ba to mu kuma a air force <coughs> zan giya muka cewa chief of air staff namu na yanzu ya marshal hassan bala abubakar shi tun da ya hau mulki a watan shida ya riga ya ba mu izinin mu tabbatar cewa duk wani da zai hana nigerians su yi su yi business ɗinsu inda ya kamata kar mu bar su kuma ya tabbatar cewa su sojojinmu da suke wannan fadan suna da duk makaman da ya kamata su samu su tabbatar cewa sun yi wannan aikin da kyau abinda da ya sa kenan kagan baya zama a ofis yau yana north east gobe yana south west yana south east duk yana tafiya ko ina ya tabbatar cewa an ba masu jin abin da suke so so da su yi fadar da ya kamata a dawo da peace a kasan a tabbatar cewa komai ya koma inda da yake so muna roƙon nigerians ci gaba da bamu goyon ba a ci gaba da bamu information domin ba haka ba mu soji mu kaɗai ba za mu iya samun solution na wani abun ba ba sai dai mu haɗa kai ba so abin da yasa ina so da Allah a taimaka a giya ma mutane mu cewa kar su damu wannan abun zai kare kwanan nan amma dole mu haɗa kai so da mu solve wannan problem ɗin tare. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron wannan gidan radio mai tarin albarka na muryar Amurka musamman a wannan shiri mai albarka na da ɗan gari wannan wannan gidan radio ɗin ya yake bibiyan gari zuwa gari ƙasa zuwa ƙasa domin jin tarihin waɗansu garuruwa da yin abubuwan da yake gudana. Wannan haɗin gwiwa ne da gidan radio Dash radio na birnin duwale da ke kasar kamaru wanda ni muhammad awal garba zan jagoranci wannan shiri da farko dai ina tare da alhaji saliu shaba kuma mai martaba a wannan gari na duwala ɗaya daga cikin waɗanda suka hassasa abubuwan arziki a wannan birni musamman wajen wayarwa matasa a wancan lokacin kai domin neman ilimi a wannan birni salamu alaikum amin alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da fatan dai ka shigo wannan ɗakin watsa labaru namu mhm. a cikin kwanciyar hankali da lumana da kyau kuwa ba komai wallahi to madalla alhaji ko kuma ce mataba alhaji sha shaba ga ka kai kana da shekaru wanda yake har yanzu ana damawa da kai a wannan gani na duwala kuma aka daga cikin wanda ka bude ƙungiyoyi da dama domin ci gaban al'umma ah, abin da yake so yi maka tambaya a nan shin wannan birnin duwala wanda ke kasar kamaru kuma birni na biyu a kasar sannan cibiyar kasuwanci a kasar kamaru ah, wani irin sani yi mata tun daga lokacin da ka taso eh to alhamdulillah ni dai allah ya kaddara da rabon zan rayu eh, lokaci mai tsawo shine yanzu dai a takaicen na da shekara 83 tun daga alif tara da 48 na so mu gane abu na gane abu wanda har yanzu ban manta ba na san su har yanzu na tuna da gaske zamanin da nake karami dan shekara kamar takwas to kwarai da gaske a sallah muna tashi daga nan mu tafi akwa akwai wani wani mai daukan foto aka ce sierra leone hmm. mutumin sierra leone mutumin kasar sierra leone wala can kasar ah, yammacin afirka haka yake to shi ne zo nan yana daukan foto ana kiran san gote shoshin hmm. gote to tun zamanin muke zuwa da baba ne ta har gidan mu je mu ɗauki foto na cikan shekara wanda za mu aika da muna da iyaya kwamsamba mm. muna da iyaya kwamsamba da kyau eh, don aika musu da foton sallah mm. to mun daɗe muna ɗaukan foto a zamanin da nake wannan magana wannan anguwar ɗin bayan cinema eh, le portique ne mm. pharmacie de le portique a kaman wani shekara ne kenan a kaman eh, alif da tara da arba'in da takwas a wannan birni na duwala da kyau kuwa a to a lokacin ma akwai su gidan silma akwai akwai gidajen shakatawa a babu gidan silma wato abin da yake nan akwai shine gida kaman eh, mike mm. da waɗansu su domin zamanin ni ban isa zaman da zan tafi silma ba tukun mm. amma dai na da labarin cewa akwai mike akwai kuma silma da tura suke yi wanda ke yawa eh, shi wanda ake wani a jikin bango kai ma kasan wani kaji labarin <laughs> yawa to wannan shekaran daga wannan shekaran na fara gane abubuwa to a ya kake ganin wannan birni na duwala a wannan shekaru zuwa kuma yadda ka rayu a birnin na duwala eh to yadda nake ganin wannan shekaru ne ka san an ce portugal sun rayu a kasar nan hmm. rayuwar portugal kuma a kasar nan ni ba zan yi tsorar da komai ba saboda ban kai in gane wani abu ba a lokacin ban kai ba amma daga 1948 nan hmm. na so mu gane abun an kan cikin gari ina ganin canjin abun da yake a cikin gari babu shi a nan mu nan angon hausa eh, hmm. to a takaice dai anguwa hausa na a zamanin tura na kiransa busa mundi hmm. kajin da yake busa hmm. mundi busa eh, mundi wato bayan gari hmm. a yadda muka samu labari kuma a gurin iyayenmu muke ji ana hira wato busa mundi na anguwanmu ne anguwan hausa ne to amma dumash mutanenmu hausawa mutane wanda suke sun ci yaƙi ma ko kufurin ba ba su kamawa to a wani lokacin eh, akwai turawa a wannan birnin na duwala ko kuma wasu abubuwa da yake ba wa turawa sha'awa har suke zuwa su zo su zauna a wannan birnin? eh akwai shi akwai shi zamanin ne akwai central administrative shine wato kamar bonanjo hmm. can wurin da kaga foton statue nan hmm. mutum mutumi na eh, sojan faransa yawa to akwai su suna nan suna nan amma zamanin a kasancewa suna nan nan ba je sa ni gane cewa iri kaza ne ko iri kaza ne ba to ya aka yi a wannan bene duwala aka samu su waɗannan portugal ko kuma don an ce akwai e, turawa kala-kala da suka zauna mm, aka yi ke yi wato portugal sun zauna a nan mm. sun zo zaman da suka zo kuma sun zo saboda kasancewan suna, suna, suna yawo ne akan ruwa suna neman tasha mm. inda ake wani activity to sai suka gano nan mm. to aka ce aini sunan kamaru ma da kasana wato asalin sunansa shine kamaru mm. da portugal kafin jaman su zo kafin faransa masu zo sannan kuma ingilis ingilis zo to an yi wani dan ja ne kafin a tsakanin wancan turawa domin tun da an ce akwai ingila akwai jamus akwai kuma portugal eh, da kuma faransa eto eh, a lokacin inda na sani ni hmm. ina ganin kamar wato masu mulki masu mulki a zamanin su ne kawai turawan kamar eh, ko portugal ne ko alemai ne ba zan gane ba amma dai na ganin su hmm. to kuma kasancewan akwai manakisa tsakanin bakaken fata hmm. domin wannan hmm. ya yi sanadiyan kashe manga bell daya daga cikin manyan yan duwala kabilan eh, yan duwala eh, domin shi manga bell nan ya ki sam ya sai da kamaru ya sayar kamar ya wato turawa sun nemi sun nemi wato ya sayar musu mm. to sai ya musu dan ha inci haka na ya tafi ya je ya ga ingila effectivement kuma da ya dawo tura suka zarge shi da laifin ya je kasan turai karatu daga mm. can ya yi da tura ingila yadda za a kamar da wane da wane da wane da wane har suna suna shirye-shirye hmm. saboda haka shari'an kisa a kama shi shine aka gama da shi aka gama da shi kuma da aka gama da shi nan kabilun da suka suka halarci wurin da aka aka kashe shi hmm. da hausawa a ciki ba su da yawa hmm. da hausawa a wancan lokacin akwai hausawa akwai kikarawa kaɗan akwai kuma yarbawa kamar beninwa eh. suna nan mutanen togo hmm. togo zan ce domin su ne amana kamaru hmm. amanan ka da aka ba ma oni hmm. kenan sun halarci wannan gurin wajen kisan da gurin kisan to amma ba su da magana su dai an kira su zo su halatta saboda zamanin kasan na ko ina bahaushe yake ina rala'a mai karfi da bahaushe bahaushen nan shine serviable a gurin nasara shi ne wanda ake aiki shi ne koyaushe aka kira shi zai kira zai amsa kiran zai zo kuma abin da aka ce zai yi mm. kaji to a wani lokacin wannan ruwa da ruwan teku da ruwa take da shi akwai wani ayyuka da ake yi ne a wannan bakin ruwan eto eh a wannan lokacin kafin a saka lanci mm. lanci mai ketarawa daga nan ya je bonaberi ya dawo daga bonaberi kuma za shi ya basi ba hanyar mota wannan hanyar ta ruwa ta teku a kebi abu ta wannan tsagon da bai yi shashin salaba ba ya wannan shashin to shi za a bi har a bace kuma ja can wani ruwa a yabashi a gane to haka abin ya ta tafiya har wani lokaci to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. sai kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.